mu da saduwa nan masallaci mai albarka masjidil mumtaz da ke na unguwar gumari a garin maiduguri yau yammacin lahadi sha uku ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma shine ya zo daidai da tara ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu majalisinmu na karatun littafin rahiqul maktum na safir rahman mubarak furi mun gama magana gaba ɗaya cikin taimakon Allah akan abin da ya shafi fathu makka kaf ya ƙare za mu shiga wani sabon mataki wani sabon faifai yanzu malam zai buɗe mana wannan faifayin kuma shine marhala ta uku kenan bangare na uku na rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi al-marhalatu thalisa marhala ta uku da ta shafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi zango na fari mun yi zango na biyu yanzu malam har ya kama zango na uku wannan kuma yake nuna mana cewa an fara tunkaran inda za mu tunkari karewar rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. mala ya ce wa hiya akhiru marhalatun min marahili hayati rasul sallallahu alaihi wa sallam. mala ya ce wannan shine zango na ƙarshe cikin matakan rayuwar annabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine martab zango na ƙarshe shine marhala ta ƙarshe cikin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tumathilu nata'ij allati athmaratha da'watuhu al-islamiyya malai ce wannan kuma za ta kwatanta mana wasu ci gaba da aka samu wasu abubuwa da aka samu na ci gaba wadda da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga addinin musulunci ta cimma akwai abubuwa da suka aka samu akwai wanda aka cimma akwai fa alfanu masu yawan gaske da suka suka samu aka samu aka cin musu a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kira zuwa ga addinin Allah kamar yadda mun faɗa a baya Maiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ba ma iya ƙuryar garin Makka ba ya zo ya tarar da jaziratul Arab gaba ɗaya kace tsibirin Larabawa sun doge sun dage ba su da aiki sai bautan gumaka haka abin ya jima an dade ana yi shekara aru aru shekaru aru aru haka ake bautar wani Allah haka aka rayu Allah madaukin sarki turo annabinsa domin ya zo ya yaki wannan tunanin ya kawar da mutane daga bautar wani Allah a bautawa Allah madaukin sarki shi kadai mala yace bada jihadin dawil bayan gwagwarmaya mai tsawo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwarmaya mai yawan gaske an gane ya sha fama an yi aikace aikace masu yawa wa ina'un mali ce kuma ga gajiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ga famar da manzo Allah ya sha wadda da'awar ta gajiyar da shi wa mata'im da kuma abubuwan da za su gajiyar da maiki sallallahu alaihi wasallam wa qalaqil malaci da kuma kai kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam dinga yi a matakai daban-daban zango daban-daban abubuwa daban-daban a lokacin ana garin makka garin makka ya zama ya gagara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awar yayi da'awar mutane suka yi karba daga ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama a garin makan ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fara fita askat ya fara fita waje wajen gari dan ya kira mutane tun daga mutanen garin maka sun yi karba daga nan annabi ya je ta'if nan ma ta'ifin abin bai yi daɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara dawowa kuma a dawowar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi nan ma kuma shigowa gari zama tashin hankali saboda mutanen garin maka sun riga sun san ya fita to ya suka ce to tunda ku ya fita to ba za su bari ya dawo garin ba manzo Allah ya nemi makwabtaka abinda yake cewa ijara manzo Allah ya nemi mujawara ya nemi wani ya bashi mafaka wani ya bashi kariya ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam mafaka ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ya shigo garashin kulawarsa annabi ya zauna daga baya aka samu wannan matsaloli na rasuwar baban su Ali bin Abi Talib aka samu rasuwar matarsa na Khadija daga nan annabi sai ya fahimci fa zama to yanzu kuma a garin Makka ba zai yi ba dama mutanen garin Makka na raga mai ne saboda in sun taɓo shi sun san Abi Talib ba zai bari ba baban su Ali bin Abi Talib ba zai bari ba Nana Khadija ma kuma tana ba da kariya kwarai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa mazalla da ya ga haka Allah madaukin sarki sai ya masa izini cewa yayi hijira ya bar garin Makka ya koma garin Madina mala yace wa fitan da kuma fitintunu masu yawa da suka dinga faruwa an samu fitintunu da tashin tashina wa tirabat mala yace an samu tashin tashina an samu matsaloli tashin hankali an samu abubuwa masu yawa wadda za su tada mutum hankali wa ma'aikun, mali ce sannan ga yaƙe-yaƙe da aka dinga yi a farko ban manta ba mun karanta a baya an yi badar wanda wannan ne yaƙi na fada da aka fara a bayan hijiran maki sallallahu sallam daga garin makka zuwa garin madina wanda muka ce kwata-kwata mutanen da suka tafi yaƙin ruwaya mafi ƙoluluwa shine mutum dubu ɗaya ɗari uku amma suka suka yaƙi mutum kusan dubu ɗaya ɗari biyu shine yakin fari aka gama wannan aka zo aka yi Uhud aka gama aka yi Ahzab gwalalo aka yi yaƙe yaƙe ga sunan da duk mun karanta su a baya mali ce hurubun an samu kuma yaƙe yaƙe damiya mali ce wadda an zubda jinane sosai da sosai mun karanta a baya wani yaƙi kaza an ce an kashe sahabbai kaza wani an kashe sahabbai kaza hakan nan dama wannan ƙa'ida ce ta Allah sunna ce ta Allah fa innahum ya'lamuna kama ta ta'lamuna sai dai wa tarjuna min Allah ma la yarjun za su ji muku za ku ji musu za su muku rauni za ku musu rauni za a kashe ku za a za ku kashe su amma sai dai bambanci shine ku sahabban maki sallallahu alaihi wasallam kuna fatan samun shahada da aljannar Allah abinda su mutanen nan ba su fatan sa wajahata qilata bid'atun wa 20 bid'atun wa 20 aman malai cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari wannan yaƙe yaƙen wanda zubda jina ne qilata bid'atun wa 20 aman tsawon shekaru 20 da ɗauriya idan aka ce bid'a shine tsakanin lissafi daga uku zuwa tara kamar da Allah ya ce wa labisa fi sijini bid'a sinin annabi Yusuf Allah ya ce ya zauna a cikin kurkuku shekaru daga uku zuwa tara da haka manzo Allah sallallahu ya yi wa'annan shekarun yana kokai yana ta gwagwarmaya ana ta yaƙi yaƙi sannan yana ta da'awa zuwa ga addinin Allah wasu su musulunta wasu sai da yaƙi haka dai aka yi ta fafatawa wa kana fatu makka mala yace kuma buɗe garin makka ya kasance huwa a'azamu fatun mala yace shine buɗi mafi girma hasala alaihi almuslimun fi hadhihi fi hadhihi alawam yace buɗe garin makka shine buɗi mafi girma da musulmi musulmai suka cimma a tsakanin wayannan shekarun gaba daya dan duk wani gari da aka buɗe to ba ba ya garin makka ba saboda nan shine cibiyar gaba daya ciwon nan tsibirin da larabawa da haka duk wani balarabe da duk wani mai bautan gunki kai da duk wani mai bautan koma meye yana ganin garin makka a matsayin wani mahanga wadda nan ne ake assessin din me kake yi da haka kowa sai ga zanto hankalinsa yana kamar ka ce headquarter a wannan yankin saboda anan nan ɗakin Allah maɗaukin sarki yake duk wani abu na addini to yana tasowa ne daga nan to amma ga buɗe garin Makka sai zanto shine buɗe mafi girma da musulmi suka samu a tsakanin wannan shekarun wanda wannan budin taghayyara li ajlihi majri al ayyam mal yace sanadiyan wannan budin daga nan a take kawai aka samu canjin gudanuwan lokaci kawai kwanaki daga nan yadda kwanakin suka fara gudana daga bayan buɗe garin Makka sai sabawa yadda kwanaki suke gudana wa musulmai a gaba a kafin a buɗe garin Makka yanzu kaga an samu wani ci gaba an samu wani karfi an samu inda aka fi gani a wannan tsibirin a wannan yankin gaba ɗaya kai da ma sassan duniya gaba inda aka fi ganin to yanzu yana hannun musulmai da haka daga nan sai zamanto abin da yake zuwa abin da zai zuwa kwanakin gaba sai zanto ya canza tsari akan abin da aka sani a baya musulmai suka samu izza suka samu ƙarfi suka samu ta cewa ya zama suna da ƙarfin su faɗa a ji komai dole sai an yi da su kuma babu wani wanda ya isa ya ɗaga musu ɗan yatsa wata tahawwala bihi jawul arab gaba ɗaya mala ce yanayin yankin larabawan gaba ɗaya sai canza jawu shine weza. amma anan yanayi gaba ɗaya na yankin larabawan gaba ɗaya kawai sai canza dan kafin ka ankara kawai sai ka ji sai ka ji wani ma ya samu dama ya musulunta wani ma ya musulunta musulmi da da ake ganin shi a wani wulakantacce kwana ana yake rayuwa a tsorace yake rayuwa a boye idan zai bautawa Allah sai dai ya bauta wa Allah madaukin sarki a boye ba wanda ya sani ana dukan shi ana azabtar da shi ana masa duk wani gwale-gwale sai aka wayi gari yanzu shine yake da ta cewa wadda da ake ganin su ne manya sun koma ƙasa faqad kana al-fattu mal yace shi wannan budin da aka samu ya kasance haddan fasilan mala yace wani yankewa ne da ya ba da iyaka bainal muddati sabiqa alaihi wa baina ma ba'dahu ya ba da wani iyaka wanda ta rabe tsakanin rayuwar da aka yi a baya kafin a buɗe garin Makka da kuma rayuwar da za ta zo bayan an buɗe garin Makka Ɗan adam yana da marahil na rayuwa daban-daban yana da matakan rayuwa daban-daban kowace kowane matakin rayuwa zaka samu ya bambanta daga matakin rayuwarsa na yanzu ya bambanta da na baya kuma idan ya sake dan nausa gaba kaɗan zai ga rayuwarsa yanzu a gaban kuma ta bambanta rayuwar shi kuma a bayan haka Allah ya sa mun fahimta yanzu misali lokacin da Adam yake karatu zai na ganin rayuwar shi gaba tana cikin makaranta ya shiga makaranta ya fito ya shiga makaranta ya fito daga lokacin da ya gama sai ya ga yanzu rayuwar ta canza da makaranta yake tafiya yanzu kuma ya samu aiki ma aiki yake tafiya lokacin da mutum bai da aure zai ga rayuwarsa yana kwana a gida ana zuba mishi abinci ana bashi daga lokacin da ya aure sai ga rayuwar ta canza to malai yake shine duk lokacin da aka samu wani budi ga dan adam rayuwar shi tana ƙara canzawa haka ne idan aka samu akasin budi kuma aka samu ci baya to rayuwar kuma tana ƙara canzawa mutum yana yawa a waje sai aka je a kulle shi a prison ko a kulle shi a police station ko wani ko da yana da wadata ya kuma yanzu bai da wadata sai ga rayuwar da da yake ganin ta cikin walwala yanzu kuma ta ta canza kowa anan zai na tunanin da a ce ya hango abin da yake gani yanzu a baya da ya tanadi monsa duk wanda ya sai rayuwa ta ya san zai ga irin wannan abubuwan to da ku ya tanadi haka ne malam to ai da yake babu wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ma yash'uruna ayyana yub'athun ba wanda ya san gobe sai Allah kai kullun tunaninka shine zan ina ƙara samu ne ai ba za ka yi tunanin gobe za ka samu ba ai kai kullun ganinka shine za ka samu to haka Allah madaukin sarki yake alamuran al'amuransa fa inna quraishan mala yace haƙiƙa qurayshawa kanar fi nazri al-arabi a mahangar larabawa a mahangar dukkan larabawa gaba ɗaya da ke wannan tsibirin to su qurayshawa sun kasance a mahangar larabawa himatuddin wa ansarihi himatuddin wa ansaruhu larabawa su ake gani a matsayin masu ba da kariya ma addini kuma sannan masu taimakon addini an gane su ne suke ba da kariya ma addini kuma su ne ansaruddin su suke ba da nasara ma addinin daga suke ba wa addinin dukkan wani kariya da dukkan wani abin da zai taimaki addinin to larabawan ne ke bayarwa daga sai zanto kenan larabawa su ake ganin a matsayin uwa ba da mama a abin da ya shafi addini a wannan yankin gaba daya wal arabu fi dhalika taba'un lahum mala ce kuma dukkan larabawa gaba su suna bin ƙurayshawa ne akan abin da ya shafi addini me yasa saboda su ake ganin su suke ba da kariya ma addinin kuma su suke taimakawa addinin fa khudu quraishin mala yace dan haka kaskantuwar quraishawa kaskantuwar quraishawa yu'tabaru yu'tabaru al-qada'u akhir mala yace za iya hukunta shi za iya ganin sa a matsayin wani hukunta wani hukunci na ƙarshe za a iya hango shi za a iya ganin sa a matsayin wani hukunci na ƙarshe a aladdinil wathani akan cewa kaskantuwar shawa a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ake hango cewa wannan ƙasƙantuwar ya zamanto wani wani hukunci na ƙarshe ne ga bautar gumaka da haka daga yanzu ba za a sake bautar gumaka ba ja alhaqu wa a albatil innal batila kana da zahuqa fi jaziratul arab mali ce sai zanto bautar gumaka kowane balarabe yana hango ta a matsayin wani abin karshe ne da zai fara a yankin larabawa da aka ta faru ta kare daga yankin larabawa a dai yankin larabawa tun da ƙurishawa suka kaskanta gaban manzon Allah wanda suka musulunta sun musulunta wanda suka gudu sun gudu sai suke ganin tofai karshen bautan gumaka ya zo kenan dama qurayshawan su ne ginshikin kuma su ma an dan kwafar da su yumkin malaji aka ya dace an nuqsima hadhihi almarhala malaji mu raba wannan zangon ila safhatain zuwa bangarori guda biyu an gane mu raba wannan marhala zuwa bangarori guda biyu safhatun safhatul mujahadati wal qital malaji akwai bangaren da zamu tattauna akan abin da ya shafi maya da maiki sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma yaƙe-yaƙe da kuma safhatu safhatu tasabiq tasabiqul shu'ub malai da kuma bangaren da zamu tattaunawa akan rige rigingeniya da aka samu mana yankin kabilu daban-daban wal qaba'il da kuma kabilu yankukunan mutane shu'ub shine yanki an gane da aka bangaren nan bangaren gabas sun zo waye sun zo wayannan sun zo kabilu yarurruka daban-daban sun dinga zuwa ilatinaqil islam wajen sirunguma addinin musulunci da aka sai zanto bangare na biyu ka iya cewa kusan yaƙi-yaƙin ma sun tsaya saboda yanzu ba a buƙatar ma a yaƙin kowa ya riga ya fahimci gaskiyar addinin musulunci da idan ma baka musulunta ma da ƙarfin yaƙi ma zaka musulunta kuma sai zanto kan mutane ya waye baka buƙatan a tsaya ma har yanzu ana yaƙan ka maka abin ka shiga ta yaya har yanzu a ce ba kana da tunanin cewa zaka je ka daji ka yanko kututturen itace ka zo ka fere shi ka sa sanfefa ka goge shi kuma a zuwa waye gari ka tsaya kana cewa ya Allah kai ka halicce ni ka bani abinci wani da stupidity ne wannan ai ya kamata a ce ka waye ai idan da ana jahiliya baka waye ba yanzu an kama ka wayewa wahatani safatan mali ce wannan bangarori guda biyun mutala sikatan mali ce suna damfare da juna Tana wabata fi hadhihi marhala mali ce sashi zai dinga shiga shashi a cikin wannan zangon za ka samu lokaci wannan kabila su sun musulunta amma ana can ana kawai ta kabila kuma hari wannan kabila ana yakan su ga wasu kuma sun musulunta kaga kenan ban kowane bangare zai na shiga cikin dan uwansa waqat kullu wahidatin minha minhuma khilal al-ukhra mali ce kuma kowace za ka ga a bayan wannan ta faru to wannan za ta biyo baya wannan ta faru wannan za ta biyo baya an gama wannan yakin ga wasu sun musulunta wannan so sun musulunta an tafi za a kai wasu yakin kuma haka ma dai zaka samu wannan na shiga wannan wannan na shiga wannan illa an na fi tartibil wada'i mali ce amma sai dai duk da abin a cakuɗe faru Allah ya sa mu fahimta a cakuɗe faru ana zuwa ana musulunta ana zuwa ana yaki ana zuwa ana musulunta kaga abubuwa ne daban-daban ai wannan ba ya su aka yi ba zuwa suka yi suka musu kake sun su daban sun zo ne on their own sun musulunta wannan kuma ya su aka je aka yi mali ce duk da a cakuɗe suka faru a haɗe suka faru wannan na shiga wannan na shiga wannan sai dai mun zaɓi Mu fitar tebul waje a nati Ala zikari kullum min safar ta yin mutumai da tafin sai na ga dacewar to mu rabe su mana daban-daban. Ya zama mu bada kulawa a bangare guda na yake-yaken mun gama shi. Sai komai shiga bangare guda na zuwan da aka yi. Al-Hufud Ibrahim, idan a ja a Nasiru Lallahi Walfat ɗan yanzu. Wura duk luna afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba wannan na ga maka cewa manzo Allah sa sun kare zai kuma ne ga Allah to ya kama da yace to bari mu dauki bangare daya bangaren yaƙe-yaƙen sai mu gama shi duka sai mu shiga bangaren zuwan kabilu suna musulunta kuma idan mun gama daga nan sai mu ga komawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sa mala ce wa nazran ila anna safhatal qitali alsaqu bima mada mala ce duba da cewa Ɓangaren abin da ya shafi yaƙi yaƙi da na yayi ya fi alaƙa da abin da muka gama dab a baya wa akthara munasabatan min al-ukhra qaddamnaha fi tartib ce kuma ya fi munasaba da abin da muka yi a baya waccan kuma mu kawo shi ya zamanto ana gama wannan kabilun da yankunan mutanen suna gama zuwa suna gama musulunta kawai rayuwar maki sallallahu alaihi wasallam ta kare ce sai muka ga to mu kawo shi a ƙarshe dan Allah madaukin sarki ya masa albishir albishir din kuma yana da alaka da karewar rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maris da aka sai na fara bujiro da wannan na yaƙe-yaƙen fari sai in kawo maganar zuwan kabilu sannan sai mu kare kuma da karewar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gazwat hunain malici akwai yaƙin hunain yaƙin hunain shine zamu ji labarin shi yanzu Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo magana dogo akan shi a cikin muktasar siratul rasul shafi 206 malike cewa inna fatu makka jaa aqiba darbatun hafizatun shadaha shadaha la shadaha laha al-arab ce shi buɗe garin makka ya zo ne a bayan wata tunkuɗa mai tsanani wadda ta ba wa larabawa mamaki an gane buɗe garin makka ya zo ne a bayan wani yanayi mai tsanani wadda ya ba wa laraba mamaki su larabawa suna gani a tunaninsu babu yadda za a yi a ce watan wata rana ko a mafarki yau ga annabi sallallahu alaihi ya shigo ya kwaci garin maka suna ganin ba zai taɓa yiwuwa ba ko magana kake sai ana ganin kawai takurin usne ko mun gane a junansu ma wataran suna dan inda suke tuna su hira ko cikin harami ko da naduwa ya ce wai wata rana fa wai sai a ce Muhammadu zai shigo garin nan ko sun tsire da dariya suna ganin wani abu ne wadda mustahil ba zai taba faruwa ba hasha ba zai taba faruwa ba ce yau shi a yadda suke ganin su da karfi da sojoji da matakan tsaro da kaza da kaza da kaza suna ganin ba zai taba yiwa a ce an wayi gari wai yau annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya shigo ya kwaci garin makka ba kai mun jin ba suna ganin ba zai yi ba to da haka sai abin ya zo musu ba zata ka sa abin da kake ganin ba zai faru ba ga ya faru sai ya fi baka mamaki yayi ka gane sanan amma abin da dama kana tsammanin zai faru idan ya faru bai tare ma hankali ba yi kuma gane sanan dama bai tare ma hankali ba wa buqitatil qaba'ilu al mujawaratu bil amri al waqi' mal yace kuma sai aka wa ƙabilun da suke kewaye da garin Makka su ma wannan faruwar lamarin na buɗe garin Makka su ma sai zama su wani abu a firgice wani abu na bazata a to duk wanda yake wannan yankin shi zai na ganin ai ta yaya za a ce har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai yi karfin da ma wai har zai iya shigowa garin Makka su mutanen garin Makka sai abin ya ba su mamaki kaga wanda yake wanda suke kewaye da su ma ba zai ba su mamaki ai ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin maka aka ce a warai da gaske ma ha kuma ya kwaci garin sosai da ya kwata yana cikin garin ha ina suwa ne ce sun gudu ina suwa ne su ma ba sa nan fa ina suwa ne ce ta aiwa na gida ya shiga saran da ya buya ina Abu biyan ce ta aishi ya sallama tun da wurma ina suwa ne a ce a sun yi kaza to abin sai yake ba da mamaki saboda ana ganin ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda lokacin da aka je badar mutum dubu ɗari biyu aka samu mutum 313 sun yaƙe su 313 su yaƙi mutum 1,200 abin sai ya bayar da mamaki ana ganin to wai al'amarin ta ya faru ta yaya za a ce mutanen da an ninka su kusan sau hudu kuma su ci nasara akan da suka yi ninka su nan ta yaya ne haka Allah ya sa mu gani kamar faɗa ne a ce yaro mai shekara biyar ya sa mai shekara talatin kuka in ana baka labari sai kana gana a ah, kaga ita wannan maganar bala bani kaunar jinta saboda wani abu ne wanda ba zai taɓa kuma zai iya yiwa faruwa Allah ya sa mun gane yawwa alladhi lam yakun yumkin laha an tadfa'uhu maliki cewa wanda kuma wani abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba larabawa su tunkuɗe shi ba zai ba su isa ba saboda ya riga ya zo musu ba ta kuma ƙarfin ya fi ƙarfinsu ولذلك لم تمنع لم لم تمنع عن الاستسلام الا بعض القبائل الشرسه القويه المتغطرسه maliki cewa sai zanto su larabawan qurayshawa sun gagara cin kuɗa abin da haka daga nan sai zamanto babu wanda suka ki sallamawa su miƙa wuya ma annabi sallallahu alaihi wasallam su musulunta sai yan wasu tsirarun kabilu wadda suke da tsananin taurin kai an gane yana sai a sharisa sannan alƙawiyya wadda suna ganin suna da ƙarfi almutagadirsa wadda suna ganin suna da girman kai su ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wai yau sun zo sun miƙa wuya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sun kaskantar da kai kamar yadda sauran kabilu suka yi ba zai taɓa yiwuwa ba kadin ba zai taɓa yiwuwa ba su suna ganin haka din ba zai yiwu ba kawai to su ne suka ce ba za su musulunta ba kawai duk abin da za a yi a yi daga nan mali yake cewa fi muqaddimatiha buduni hawazin mali yace a gaba gaban wayannan kabilun masu taurin kai masu girman kan akwai kabilan hawazinawa wa saqif da kuma saqif wajtama'at ilaiha nasrun wa jusham mali yace to sai da su wayannan hawazin da Saƙif suka hada kai suna ganin su suna da yawa da karfin da ko da manzo Allah ya ci nasara kan Qurayshawa su ba a isa a ce su zo su sallama su miƙa wuya ba hakan nan salim alim su zo su miƙa wuya sai sun musulunta haka kawai suna ganin ba zai yi ba to da suke da wannan tunanin sai aka samu kabilan Nasir da kuma kabilan Jishim Jisham Jisham sai suka ce to mu muna tare da ku wa Sa'ad bin Bakrin da kabilar Sa'ad bin Bakrin wa nasu min Bani Hilal da kuma wasu tawagar Bani Hilal wa kullu hamin Qais Ailan mali ce kuma dama gaba ɗayan su tsazansu na sama dukkansu suna tikewa ne zuwa kan Kaisi Island. rat hadhihi albudun min nafsiha izzan malice su wayannan kabilun a karan kansu sai suke ganin cewa suna da wata buwaya wa anafa wa kuma suna da wani ɗaukaka suna da wata buwaya da wani anafa suna da wata ɗaukaka an tuqabila hadhihi al-intisar al bil hudud su karɓi wannan nasarar da annabi ya samu su kuma zama a kaskanci za su karɓe ta su suna ganin ba zai yiwu ba su kaskantar da kansu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kaskanta ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu suma nasara a kansu fajtama'at ila malik bin auf al-nasri da aka sai suka hada kai gaba ɗayan su suka tafi wajen wani mutumi da yake shi malik ibn auf an-nasri wa qararat wa qararat al ila muslimin da suka same shi aka tattauna aka yi meeting aka yi shawara daga ƙarshe dai sai suka yanke shawarar cewa to abin da yafi kamata mu yi shine mu kinsa mu haɗa makamai a haɗa squad ɗin sojoji a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai hari kai ka ji fa ai faɗin da yafi ƙarfinka ya kamata ka maida shi ne to sai suna ganin za su iya sai suka haɗa click da sojoji suna ganin a'a kamata ya kai akawa maiki sallallahu alaihi wasallam hari masiratul aduwi wa nuzulihi wa nuzulihi bi autas malice yanzu ga nan wani picture na tafiyar masirul adu ga nan tafiyar abokanan gaban da kuma nuzulihi bi autas nuzuluhu bi autas da kuma abin nan zango da suka yada inda yake ce masa autas sun yada zango a wani waje da yake shi balarabe duk inda ya dan ya dan samu kwai ko dan wani farfajiya ko wani fili haka sai ya sa masa suna to sun yada zango a Audas wani a bi Audas walamma ajma alqaid al'am Malik bin Auf Malik ce lokacin da shi komanda na Oli komandan Oli Malik bin Auf ya tara dukkan sojojinsa almasiri ila harbin musulmin ya kintsa tsab akan za a je a kai wa musulmai hari za a je a yaƙi musulmai saƙa ma'an nasu amwaluhum wa nisa'uhum wa abna'uhum sai ce to kowane mutum idan zai fito kuma tafiya yaƙin nan kowa ina so ya sako matansa a gaba ya sako 'ya'yansa a gaba dabbobinsa gaba ɗaya da dukiyarsa ya ɗaura a kan dabbobinsa raƙumansa da dawakansa ya sako su a gaba ya tau da su filin daga matanka yaranka raƙumanka dawakanka dan kudadenka duk sai ka saki kitsa a cikin jakar fata ka daura akan dawakan a ka sako su a gaba a taho da su filin daga kai kun yaƙi zai yi wai dabarar sa shine tunanin wannan yasa karka ka gudu idan ka gudu ka je ka bayan ga mata ka ga yaran ka kudin ka fasara hatta nazala bi abbas haka ya dinga tafiya da wannan tawagar tawaga tawaga har sai da aka je inda ake shawdas wa huwa wadin fi dari Hawazin bil qurbi min Hunain mali ce wani kwari ne na kabilan Hawazinawa wadi na kusa da Hunain inda za a gubza yaki lakin wadi Audas gaira wadi Hunain mali ce amma ka gane kwarin Audas ba shine kwarin Hunain ba dukkan su kwarurruka ne daban-daban wa Hunainin wadin ila jambi dhil majas malice dan shi hunain wani kwari ne yana gefen zilmajas wajen da aka shi shi zilmajas baina wa baina makka bid'atu ashara ah, mailan min jihati min jihati min jihati arafat malice tsakanin shi a ah, hunain tsakanin shi zilmajas da makka bai wuce tafiyar mil goma sha uku ba ko sha hudu dan wani tsakanin bid'a ta ashara daga sha uku zuwa sha tara min jihati arafat in kana tafiya ta bangaren arafa dutsen arafa to ta nan bangaren shi a zilma jaz yake malaji ta wannan bangaren ne shi wunai ne yake ita shi kuma wadi autas yana ta gefen su mujarrib al-hurub yughallidu ra'yul qa'id malaji to gwada yakin yana so ya rikita ra'ayin shi kwamandan yanzu yadda aka tsaro yakin ake tunanin za a gwabza shi shi karan kansa yakin to wannan ma sai fara rikita ra'ayin shi yaƙin. yakin walamma nazala bi autas malice lokacin da ya da zango a autas ijtama ilaihin nas gaba daya mayakansa kowa da kowa sai zo tare a wajensa wa fihim durait bin simma a wajen da aka aka same shi mutanen da suka taru a kansa akwai mutumin da yake shi Duraidu bin simma bin Simma wa huwa shaykhun kabir to shi wannan Duraid din dattijo ne tsoho sosai babban mutum ne sosai tsoho ne tukub laysa fihi illa ra'ayuhu wa ma'rifatuhu bayi da wani abu tare da shi face ra'ayinsa da kuma kwarewarsa ta yaki da a wannan shekarun nasa ai ya kamata a ce yana da ra'ayi nashi na kansa ko kuma ya kamata a ce a shekarun da ya a baya ana ta gwagwarmaya ya kamata ya zanto yana da kwarewarsa a abin da ya shafi yaƙi yaƙi bil harbi akan abin da ya shafi harka yaƙi yaƙi wa kana shija'an mujarraban mali ce kuma dama ya kasance mutum ne mai ƙarfi kuma an an yayi fama sosai an shiga filin yaƙe yaƙi da shi an ga irin ƙwazonsa a filin yaƙi shine mujarrab an gwada ƙarfinsa an gwada ƙwazonsa ƙala Dwight to shi wannan dattijo sai ya ce wannan commander Malik bi ayi warin antu sai ya ce wai da yake da tsoho ne gani ma baya yi sosai idan har ya dan fara yin duruduru haka baya kallo sosai sai ya ce wai ku yanzu din kuna wani kwari ne tukunna na san dai na dan ji na dan gangara haka na dan shiga wani kwari nan din ina ne qalu bi awdas suka ce ai yanzu muna kwarin awdas Ƙala na'am sai ce oke to to to to na gane majalul khayl oke farfajiyar dawakai kenan inda ake gwabzawa a bawa dawakai dama a ta kai kawo ana yaƙe yaƙe da yana da faɗi la darsun wala sahalun dahisun malaki cewa ba mai tudu ba ma duwatsu kuma ba mai sauƙi ba wanda zai zama yana da santsi wato abin da yake nufi wani flatland ne wanda ba yi da tudu da kwari kuma ba yi da duwatsu kaga dai dan yaki kenan ba bala tana ce doki zai dinga hawa yana sakowa idan da duwatsu kuma dutsi zai dinga dutsi zai dinga kartan kafar doki idan doki yana yana gudu yayi birki wuta ta tashi kamar da Allah yake cewa wal adiyati dabbahan falmuriyati qadahan Allah yana magana akai yana rantsuwa da dawakai da haka kenan babu duwatsu da za su damu kuma sannan ba ƙasa bace mai santsi wadda babun nan tsandauri wadda doki idan yana tafiya zai na zamewa kafa shi na ja ƙasa ce haka daidai irin wadda dawakai ke bukata su yi ta kai kawo a cikin ta. da haka wannan wajen yayi in anan za a yi yakin yayi mali asma'u ruga'ul ba'ir yace me ya faru ne nake jin kukan raƙumai kamar yana jin raƙumai fa wani haƙul hamir me ya faru nake jin kuma kukan jakuna wa bukawu sabi ha ni kun san bana kallo sosai kunne na ne ko har ma ina jin kukan jarirai Wasu thuga'u sha'i kuma ina jin kukan tumakai da awakai kunne na ne ko haka ne Kalu saka malik bin auf ma'an nas ai abin da ya faru kwamandan yaki malik bin auf ne ya ce mutane kowa ya koro nisa'uhum wa amwaluhum wa abna'uhum kowa ya koro matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa kowa ya sako su gaba kowa ya tattaro matansa da 'ya'yansa da Fa fada'a malikan shi wannan durai dattijo sai ya ce a kira min malikin girman sa ya kai kira malikin ai malik sai zo wasalahu amma hamalu ala zalika ala zalika yace kai maliku me yasa ka irin wannan danyen aiki haka me kai ka zuwa ga irin wannan danyen aiki haka qala sai ce aradtu an aj'ala khalfa kullu rajulin ahlihi wa malihi li yuqatila anhu tsari na shine a bayan kowane mutum yanzu idan yadda abin yake zaune santan shi a bayansa yan ne farfajiyan filin daga sai a sa matansa biyu sai a ce ku tsaya a bayansa ƴaƴansa a ce ku tsaya a bayan iyayenku dawakansa da raƙumansa da dukiyarsa ga da ce ku aje kuma a bayanku kaga idan ya juya wa zai gani zai guye ba su zai gure ba yaransa ya ce to ai dabara ta kenan kowa ina so ya sa wannan tawagar a bayansa dan yayi yaƙi domin iyalinsa yayi yaƙi domin ƴaƴansa yayi yaƙi domin dukiyarsa faqala yace ikon Allah ya da'ani wallahi yace ikon Allah tunanin mai kiwon tumakai kenan oh, tunani irin na tumakai a ah, eh mana ai idan gwargwadon kiwon abu da zaka na yi a ɗabi'a ta sirko ɗabi'a ai yau da gobe zamantakewar ka da dabba yana sa ka zama irin ta irin ta ai ya ce eh fa wallahi mai kiwon tumakai wallahi eh fa ah wa hal yuraddul munhazim shay idan mutum aka ci shi da yaƙi akwai abin da yake dawo da shi ne ai ba zai ma yi tsammani yana da wata mata a duniya ba rai kai kuda an cire mai kai ya ce rai dai jama'a idan ana maganar ranka ba ka tuno na kowa sai na kan kun yarda a'a haba ya ce idan mutum aka tarwatsa shi a filin yaƙi ai baya tunanin kowa sai shi ransa ɗin innaha in kanat laka idan har ya to kai ne da nasara lam yanfa'uka illa rajulun bi sayfihi wa rimhihi in kai kake yin nasara an wannan tsohon yake gaya wannan matashin yace idan kai kake nasara lam yanfa'uka babu abin da zai amfane ka a wannan nasarar illa rajulun face mutumin da yake dauke da bisaifi da takwabinsa warimi da kibiyarsa kada in kana nasara to shine zai ci gaba da taimaka ma wajen yin nasara haka ne wa in kanat alayka idan kuma aka cin ana kokarin cin nasara a kanka ko nasara tana so ta kauce ma ta koma ma opponent ɗinka ana so a ci nasara a kanka fudihta fi ahlika wa mali za a wayi gari ka kunyata ka tozarta a idan iyalanka da yayanka dan zaka manne a guje ne yaro na baba karka gudu mata tana me gida ina zaka je ka ba za ma ka sassuna yi ba saboda me yasa ranka a'a yanzu za nan ba za ka gane wa ya kowa rashin tsoro ba sai wani abin guduwa ya faru hmm? idan kana so gane wannan kadangare fada cikin mata jaruma ce kawai take zama to zai fada a can amma ta nan tafi wadda take kusa da can guduwa tafi da tsoro eh mana akwai lokacin da muna karatu wani kadangare yana faduwa daga kan garo kawai sai kan wata mata wala ko akwalata. amma akwai matar take wajen Musa har ta je bakin kofa a kofar makaranta gari take kadangaren daga ya tsalle kamar kan da zai zo kenan da da kadangare ta fito ta ce ta, sannu malama ta ce wallahi ni ce haka na suma wai haka ta suma dai kadangare zo na kanta ta ce haka ta suma wai to kowa shi mutumin da aka aka so a ci shi da yaƙi kan shi kawai ya sani sun masala an ba da buduni daga nan sai fara tambaya ina kabilar suwani shi direct kenan dattijan nan ina kabilar suwani wa ru'asa akwai komandori jagorori ina jagorawa ne ina jagorawa ne ina komandawa ne sun makala sai ce ya malik durait da tilis sai ce kai kai kai malik ka ji ce ai suwa na ba su zo ba ina suwa na aka ce suwa ba su zo ba ina suwa ne aka ce ai suwa ba su zo ba ina komandawa ne aka ce baya nan ina shugaba wani aka ce shi ma bai zo ba ya ce a a a a a to waye zai coordinating yakin aka ce ai malik ne shi kadai ya ce kai ya maliku saurara innaka lam tasna bi taqdimi bid'ata hawazin innaka lam tasna bi taqrim baydatu hawazin ila nuhuri alkhairi shay'an yace kai wajen gabatar da kwan hawazinawa ga mayanka baka gabatar da kumi ba wato kina abin da yake so ya ce ɗauko hawazinawa kaɗai da kai ka kawo siyaƙin nan kaman ka iya cewa ne fa ka ɗauko ɗan wani ƙwai ka kawo shi cikin dawakai kace kwai ya gwabza yaƙi da dawakai ne baiza ɗan kwai ka dauko ka kawo cikin dawakai nuhurul khair wajen wajen mayankar mai dawakai inda ya kamata aikin dawakai ne dawakan ma sai sun yi da gaske ka je ka ɗauko wasu 'yan kwayaye. ka je ka ɗauko wasu 'yan ƴan ci akan nan ka kawo su wai za su yaƙi a irin nan ta ina ne haka zai yi irfahum ila mumtani biladihim ya ce ka san me za ka yi matan nan gaba ɗayansu da yaran nan da dabbobin nan gaba ɗaya kowa ka tattara su ka maida su zuwa ga makarin garin su kenan abin nan ganuwa da ake ake zagaye gari shine da biladihim dan kewaye gari da ake da gini ka kai su wannan gini ya ba su kariya wa aliya'u qaumihim kuma ka wa qaumihim kuma sannan ka maida su zuwa ga tsawon gini mai tsawo na katangar gidajensu kenan inda mutanensu suka musu gini mai tsawo mai faɗi wadda mutum ba zai tsallaka ba su mata da yara a maida su nan su je su rayu a can ta yadda in an yi yaƙi a nan ma an kashe wayannan mutanen matan su yaran sun tsira ba kai nasara ba sun malka subat subat ala mutunil khail sannan abin da za ka yi bayan mata da yara da dukiya sun koma gida an kulle su a cikin ganoyi sai ka samu matasa majiya ƙarfi gwarazan matasa sai ka haɗa su da abin da ake buƙata na ƙarfi da tsayuwa a farfajiyar filin daga da dawakai. Na A samu matasa, a sa su a cikin inda ake tsayawa ƙyam akan dawakai a yaƙi. To ga matasa majiya ƙarfi. ga dawakai lafiyayyu idan aka ce za a gwabza da matasan idan ba su dawakai masu ƙarfi sun tsaya kyam za su gwabza yakin kirki su da yanzu suna gida fa in kanat laka lahiqa bika man wara'ak yace idan ya zamanto kai kai nasara wadda suke bayan ka na matansu da yaransu sai ayi nasara mutum a hankalin shi a kwance yayi nasara ya ya ya samu ganima sai ya koma gida hadda matansa da yaransa ko wa in kanat alaika idan kuma ya zanto kai aka ci nasara a kanka alfa kadhalika wa aharasta ahlaka wa ahluka wa maluk yace daga nan sai ya zanto kai kadai abin ya shafa iyalanka da dukiyarka gaba daya taka tangu ahluka wa maluka dukiyarka iyalanka qad harastahum aharasta ahluka wa maluk dukiyarka da iyalanka dama ka taskace su ka katange su ka ba su kariya kai kadai aka kashe yaranka goma sha biyar sun rayu matanka hudu wani ma za ka sa matan shi goma sha biyu fa duk suna nan yanzu kaga ai asara ta zama kaɗan amma idan aka zo aka yi aka tarwatsa ku da ku da mata da yaran duk kashewa za a yi a da ana samu ta haka wani zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah mata na sha biyu ya za a yi sai manzo Allah ya ce ka zabi guda hudu a cikin su sha hudu wani matan shi ashirin da wani abu eh iya yawan matanka a da iya ka. in aka zo majalisa ana zaune sai ga haɗa ka faɗa kai ba wannan ta ce wani ce matanka ne ce biyu ta shi kabar nan duwai sa anka ba sa anka yi eh sai a fara lissafawa Babu saliu yana da talatin Ali Badr yana da 26 Mala Abdurrahman na zaɗe ban ma <laughs> a ji bai to sai a ce to kai mai ƙwaya biyu tashi ka bar nan to sai a koye ka to iya alfaharin ka iya yawan ka saboda wannan yana nuna ƙarfin tattalin arzikinka don kaga su kaɗai ma ciyar da su ai wani yaƙin ne ai to zai ba eh walakin malikan alƙa'idul am to sai dai shi malik din shine komanda na koli rafada hada talab malik ce sai ki karban wannan bukatar da shi durai da gawo na cewa a maida mata da yara da dukiya gida a basu ka samu samari majiya karfi a basu dawakai masu karfi a shiga a gwabza ka gani to shi malik sai ta wurin kai ya ce a'a wannan ni ban gane wannan shawarar ba wallahi la af'al yace wallahi bazan bi shawarar da kai tsohon nan ka kawo ba shi yasa wai shi yace abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutsen dala ba zai hango ba ai akwai abin da ba tsayi bane akwai abin da shekaru ne shi yasa koda malamai suna cewa mutumin da ya ga jiya ya ga yau zai iya hasashen me gobe za ta haifar sai hada da insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah daga zai iya hasashen mai gube shi to wallahu alam ina ganin kaman abu kazan nan fa ba ma ki iya zama kaza zato ne ai yana da wani past experience na in abu kaza ya fara faruwa to kaza ne yake faruwa kaza fara kaza ne yake faruwa innaka qad kabirta wa kabu wa kabir aqluka aqluka yace ai kai matsalan ka tsufa kuma kwakwalwarka ma hankalinka ma ya zama na tsofi kai din ka tsufa tunaninka ma ya zama outdated you are not up to date a yaran zama akwai sai ga yaro na ganin cewa baban shi bayar tunani mai kyau ka san old man nan tunanin mutanen da yake min fa Ana magana wai sai ya ce ai kaza ai kaza tunanin mutanen da ne ba eh shi yana ganin wai wai kabur aqluka hankalinka ya tsufa mali shine yake cewa innaka qad kabirta wa kabur aqluka ai ka girma kuma sannan kwakwalwarka ma ta girma wallahi la tuti'uni yace wallahi ko dai ka mun biyayya in ji shi wannan mali ga da tijo la tuti'ani la tuti'uni hawa la tuti'u afwan la tuti'u la tuti'ani la tuti'uni hawazin ko dai hawazina wasu min biyayya aula attaki anna ala hadha sayf yace ko kuma wallahi wannan takobin nawa in caka shi a ƙasa in yi tsalle in kifu a kansa hatta ya kuroja min zahari har sai ya huda ni daga cikina ya fito ta gadon bayana kawai abu biyayya amun biyayya hawa zinawa mu tafi da mata da yara da dukiya an ba haka ba yanzu na yi suicide in kafa takobi na in yi tsalle in kifo a kai sai ya fito ta bayana an kashe kaina wa kariya an yakuna lil fiha dhikrun aw ra'yun daga nan sai zama Drake yana ya tsoraci kada ya zama a cikin faruwar wani abu akwai ambatan sunan shi ai magana ta Drake yasa yayi kaza ko kuma ya zama akwai wani ra'ayi nashi faqalu suka ce abanaka hawazinawa suka ce mun ma biyayya faqala Drake Drake sai ya ce hada yawmu lam nashhadu wa lam yaftini ya fitini yace wannan wata rana ce wadda ni ban halacce ta ba ko bata wuce min ba ya ni fiha jaza' tsohon ya ce ya kai tuna ina ma a ce ina da sauran ƙarfi na mana an gane kamar hadisin tijon nan da na naka ta kai manzala salaye salim wajen shi warqa bin nawfal warqa bin nawfal yace alaitani fiha jaza'a ce ya ina ma a ci ina da sauran karfi na mana idh yukhrijuka qaumuk a lokacin da mutanen ka za su fidda ka daga garin nan manzo Allah ya ce aw mukhrijiyahum yace ya Allah ya ya warqa za su fidda ni su kore ni yace tab ai babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi fa ce sai an masa adawa yace ya kai tuna ina ma a ci a lokacin ina saurayi na ina matashi na ina kan form dina wannan abin ya taso A hubbu fiha wa ada yace in yi kai kawo a cikin wannan al'amarin in kai kawo sosai a cikin wannan yakin amma yanzu na tsufa tukuf a na ke tafiya bana magani sai ina zan fara A a wa ya ce yace zamanto ina jagorantar dawakai masu yawan gashi ka annaha shatu shatu sada kamar kai ka ce tumakai ne wadda suke tsarar juna da haka ina so a ce idan da a ce ina da ƙarfin shekaru da za a wayi gari ni ne zan yi iyakai ka a cikin wannan yakin kuma in taka rawar gani iya rawar gani to amma kuma ga ni tsoho akwai abin da ba za ka iya ba ko akwai abin da ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka amma za ka ce da lokacin a da ni ai da zan iya akwai abin da ƙarfinka yanzu ba za ka iya ba amma a lokacin kana kana kana saurayi za ka samu kana iya yi akwai abin da idan ka tsufa yanzu ƙarfinka ya ƙare ba za ka iya ba to haka kowane abu akwai silawu istikshaful adu mare ce a ah, makamin yayewar abokanan gaban yaya yayewar abokanin gaban ya kasance wajadi ila malik oyunun wato shi makami ba wai sai abin da zaka yi fada da shi ba mu gane shi yace silah silahu istikshaful adu makamin yayewar abokanan gaba na daga cikin makamai na yaƙi da Allah ya ba wa Maiki sallallahu alaihi wasallam shine wa wa nusirtu bi ru'bi masiratu shahrin manzo ya ce Allah madaukin sarki ya bani nasara da jefa tsoro a zukatan abokanan gabana kafin na kai musu hari ma da wata guda ai yanzu wannan makami ne ku tsorata kadai kafin annabi ya zo ai shi ma wani makamin ne za ku yi fada da mutum kawai sai ka tsorata kana tsorata ai shi ke na yi ko da asali ka fi karfin shi zai yi saboda za ka karya da kana ganin shi dan siri kawai da ya cire riga sai ga shi yana cin karfi kaga di mun murde hakan nan yana ce riga kawai sai ka karaya to ai shikenan kuma da karka da ai fadan sai ka ce a'a tsa tsa tsa tsa saurara saurara ka ji shi a matsayin mu na musulmai wani tunani ya faɗo mu na ya fi mana ba ya fi ba da arabu da da, da ba wanda kin tashi ba yi mana to da haka malai yake cewa to wannan kawai ku tsorata ma wani makamin ne waja'at ila malik uyunun sai ga yan leƙen asirin maliku dama ya tura yan leƙen asiri su leƙa masa E, inda annabi yake yawan sahabbansa makamansu ya leƙa masa qad kana ba'athahum listikshafi listikshafi anil muslimin ya tura su ne su yi su masa leƙen asirin ya yanayin musulmai yake yawansu ƙarfinsu makamansu da suwa da suwa aka zo ja'at hadhihi al'uyun mali ce ka kafin ka ce mai can sai ga wannan leƙen asirin wa qad tafarraqat awsaluhum mali ce gaba balaraben yace tafarraqat awsaluka shine gaban jikinka sun rabu da juna abin da yake nufi shine jikinka yayi sanyi an gane ce ka wani fa gaban jikinka dai sun rabu da juna to shine ka zo ka jikinka yayi sanyi wai da wailakum kai kai tanku wai da ku kai tanku ma ku me matsalar ku qalu suka ci ra'ayna rijalan bayda ja'a ra'ayna rijalan biyadan yace ai a tafiya da ka tura mu likin asiri mun ga wasu mazaje farare kalkal ala khailin bulqun akan wasu dawakai baƙaƙe kirin wallahi suka ce mun rantse har da Allah mata masakna an asabana matara wallahi bamu iya controlling kanmu ba muna ganin su yanayin da ka gan mu kawai muna ganin su maga jikinmu ya dau bari gaba ɗaya mun karaya jikinmu yayi sanyi malaiku su tsoratar wayannan mutanen kadai ai makamin yaƙi ne kamar yadda mutanen Musa suka ce kai inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce gaskiya ya Musa mun ga wasu mutane inna fiha qauman jabbarina a cikin wannan gari akwai wasu mutane lafta lafta manya manya gabza gabza ba za mu iya shiga mu yaƙe su ba gaskiya in dai mutanen nan su ne a cikin wannan garin a mana afuwa wannan yakin mu kam ba da mu ba amma kai da ubangijinka ku je ku yi yakin mu dai muna nan a zaune an gama sai a zo mu koma gida silawu istikshafu rasulillah malai so annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ya tura illakin asiri wa nuqilat wa nuqilat al-akhbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi masir al-adu malai ce labari an dau an dauko labari an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam game da tahowar da su abokan gaban suke yi fa ta aba hajraj al-aslami manzala sai ya tura sa mai suna aba hajraj al-aslami wa amarahu an yadkhula fi nas manzala ya ce aba hadrad ka je ka shiga cikin su tsindim kai tsaye kalwa sabida cewa suka manzala biyayya ka tafi ka je ka shiga cikin su fa fihim hatta ya'lama ilmuhum yace kuma idan ka tafi ka zauna a cikin su ba wai kana zuwa ka leka ka dafa fa fihim ka je in ka je ka ka zauna a cikin su ai ta walwala ai ta al'amura da kai hatta ya'lama ilmuhum har sai shi Abu hadratin ya gano labarin su gaba daya an gane ya yati bi kabarihim sanan da karshe kuma ya kawo musu ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam labarin labarin adadin su makaman su karfin su fa fa'ala Abu Hadrat ya tafi ya je ya tsaya a cikin su faqama indahum ya je faqama fihi ya je zauna a cikin su ya san labaran su gaba daya an gane ai ya je ya zauna ya ji labaran su gaba daya duk wani bayani da manzo Allah zai bukata gaba daya ta ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan za mu tashi a rasulu sallallahu salam wasallam yugadiru makkata ila hunain kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu an nausa za a tafi zuwa ga hunain allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim inna kamidun majid wa barik ala muhammad